أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ishirin da ɗaya ishirin da daya ga watan shida lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da karatunmu cikin riyadu salihin min kalami sayyidin mursalin na imamun nawawi rahimahullah za mu tashi ne farkon babi na 286 babi na 286 babu takiru tarihin malin yatim babin yana karantar da mu haramcin cin dukiyar maraya ba ta hanyar halal ba haramcin cin dukiyar maraya waye maraya wanda mahaifinsa ya rasu ya bar shi bai balaga ba ko mahaifinta ya rasu ya bar ta bata balaga ba waɗannan su ake kira marayu amma wanda ya riga ya balaga ba a ce masa maraya ya riga ya kai ƙarfi abinda za a yi masa da zai iya yi sannan kuma wanda mahaifiyarsa ta rasu ba shi ne maraya ba wanda mahaifinsa ya rasu to idan mutum ya rasu ya bar ‘ya'ya za su samu gadon dukiyarsa to dole a samu waɗansu ko dai yayu ko baffanni ko waɗansu dangi su ne za su riƙe wannan dukiya a matsayin dukiyar waɗannan marayu to su sani in dai ba haƙƙi suka ɗauka suka ci da nassin alƙur'ani wuta suka ci don wannan dukiya haramun ne ka taɓa ta. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا Allah ya ce lallai waɗannan da suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci ba ta hanyar da ta cancanta ba su sani kawai abin da suke ci a cikin cikinsu wuta ce zalla da sannu kuma mutuwar suke da wuya za su fara ganin wutar sa'ira mai tsananin kuna ranar gobe kiyama ita ce makomarsu Allah ya kare mu aya ta biyu da malam ya kawo a cikin suratul an'am take wannan ta farko cikin nisa'i Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya sai dai da kusancin da yake mafi kyau don ku kula da ita ku raya musu ita ku lura musu da ita shine yasa kuka kusance ta ba don ku yi ta ci kafin su girma ba har yanzu a cikin suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair suna tambayar ka game da marayu kace gyara ga marayun shine alkhairi idan kana rige da dukiyar marayu kana gyaranta dabbobi ne kana kula masa kana kiwon su suna ayayyafa suna dukiyarsa na girma yana girma kana ɗaukar haƙƙinka na kiwo wannan babu laifi wa in zuhun, idan kuka cuɗanya da su ba za ku iya ciyar da su da dukiyarku ba sai ku ɗauka cikin nasu sai ku haɗa da naku don ku ciyar da su to fa ikhwanuku yan uwanku ne ba ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih amma fa Allah ya san mai barna ya kuma san mai gyara wani dalilin hakan sai ya cusa ta marayu cikin nasa sai ya ta cinye na marayun nasa kuma yana yaduwa akwai kuma wanda yake yi tsakaninsa da Allah Allah ya san al-mufsid ya san al-muslih to waɗannan ayoyi lokacin da suka sauka sahabbai sun tsorata kwarai wanda yake riƙe da dukiyar marayu yana haɗe da ita cikin tasa yawanci sai suka ware in za su dafa abinci sai dai a ɗebi cikin na marayan a dafa masa daban nasa shi kadai in ya ci in ya rage ma ba mai ci don kar ya ci wuta sai in shi da kansa ya sake dawowa ya ci in kuma ya gagare su sai dai ya lalace abun ya dame su kuma zai ya zama barna kuma wannan to shi ne suka zo suna ta tambaya to yanzu haka za a tafi yas'alunaka ya tama. sun zo suna tambayarka wayancan ayoyi na farko su suka tsorata su innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira da suka ji haka he suka daina cin abincin da ya shafi dukiyar maraya fata-fata, sai dai ya ci kayansa shi kadai in ya rage a aje masa in ya kasa cin ya he dai ya rube ya lalace ya zubar da hannunsa amma ba mai taba don kar ya cuta kuma Allah Allah ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya asan kada ku yadda ku je kusa da dukiyar maraya in dai ba gyara ba sai ya zama na he dai su gyaggyara din kawai amma batun wani abu da za a taba a ci ba za su taba ba tsoro suke ji ka su cuta to shine sai suka zo suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin nan fa akwai matsala yara sai a zo a yi musu abinci wani lokaci sai ya musu kaɗan idan kuma aka yi ƙara sai ya lalace ba mai taɓawa yanzu abun nan haka za a tafi ya tsalo na ka'anil ya tama Allah ce sun zo suna tambayar ka game da cuɗanya da marayu ko ƙulka ce da su islahun lahun khairu gyara ga marayu shine alheri ba a haramta muku ba ku gyaggyara musu dukiyoyinsu ku kula musu kuma za ku iya sanya wa kanku ladan haƙƙin kulawa bil ma'ruf amma gwargwadon yanda uruf aka sani sannan kuma za ku iya ɗaukar abincin ɗin da nasu ku haɗa sai a dafa duk gaba ɗaya yi tukunya sai a haɗa a ci shine wa in tukhalidukum idan kun cuɗanya da su wajen abinci abincinsu da naku abin shansu da naku to ai fa ikiwanuku to ai su ma ‘yan uwanku ne za ku yi haɗaka wajen abinci zalunci ne aka hana ku ƙalu ko eh, ina muke wallahu ya alamul mufsi da minal musli ai Allah ya san mai gyara ya san kuma mai barna idan har kuka cuɗanya da su kuka rinka haɗa abincin tsakani da Allah ba ta hanyar barna ba kuna ɓannata nasu kuna ainihin tattalin naku ba to Allah ba zai kama ku da laifi ba kuma ya san masu zalincin ya san masu gyaran ya alamul mufsid ya san mabarnaci wa ya alamul muslih ya san kuma mai gyara to anan ne sai aka samu sauki sai ake dan cuɗanya da su wajen abincinsu da abin shansu har ma idan maraya ya rage sai wasu yaran su ci amma a da ba mai tabawa saboda tsoro idan Allah ya faɗi abu sahabi baya wasa gaskatawa yake sabanin mu yanzu yanzu mu duba yanda idan wani ya samu shi Allah Allah yake yi ma a ce an bashi rikon dukiyar maraya yayi maza maza ya rika juya ta tana zama tashi maraya a bar masa miliyon ɗaya har ya balaga kuma a bashi miliyon ɗaya eh tun yana jariri ka jefa miliyan ɗaya cikin ainihin dukiyarka kawai kana ta sana'a wai sai ya girma sai ka kira shaidu to babansa dama ku ne shaidu miliyan ɗaya ya bar masa ga miliyan ɗaya ba kare bin da mu eh, eh alhamdulillah yau na fita yau ka shiga dai duk ribar da aka samu da wannan dukiya yana da rabo a ciki kana da ladan juyawa kai kuma ina, ina ribar take ribar miliyon ɗaya shekara ishirin ko kuma shekara goma sha biyar kana juya miliyon ɗaya sannan ka dawo masa da miliyon ɗaya ka ce ba ka mu damu eh to ina sana'ar da aka rika yi da dukiyar ina riba take haka kuma idon dabbobi ne haka za a yi ta tafiya da su cikin garke in ya ɗan yi hankali ya fara ganewa ana cewa kana da dabbobi fa a cikin garkenmu shi kenan an ga dama rannan sai a ware mar'iya abinda aka dama aka ware ce wannan shine zuriyar shanunka ga sunan yau an maida ma a hannunka duk wata bukata a gida cikin nasa ake yi duk wata damuwa ya taso da dukiyarsa ake yi har ya girma sai a bashi ragowa an ci wuta kuma rana tana zuwa da za a shiga cikin wuta wallahi da yawa maciya amana masu rikon dukiyar marayu suna nan tewa Allah ya wani kuma sai a bashi dukiyar sai a ce a samu wani abu a saya musu sai filaye ya sassafe filayen amma idan lokaci ya yi yaga filaye sun yi daraja don akwai filin da za ka saye shi dubu ɗari kafin shekara biyar in Allah ya wurin albarka ya kaga ya zama fuska ana neman sa daga dubu ah, ɗari ko ɗari biyu sai ka ji shi miliyon ɗaya sai ka ji filin ana neman sa a miliyon ɗaya ma ba a dawa. yanzu nan bakin hanyar nan dawowar mu nan dubu sittin sai ka samu shi, dubu hamsin yanzu a miliyon ba za ka samu Sai yanzu idan dukiyar mara ne aka baka watakila da he ka canja marshi da sabon fegi ko? eh gare shi adalci Allah ya saurara akwai hadisin da abubuwar da ya ruwaito shi suka ce marfu'an sai dai hadisin nasiruddin ya ce mawdu'i hadisin ba'ifi kuma mawdu'i ga abin da hadisin yake cewa ƙarƙashin innan lazina ya kuluna amwalar ya kama gulman inna ma ya kuluna fi buɗonihim himnawa wasa ya launa sa'ira ya ce yi ba su yau malƙiyamati alƙaunu za a ta da waɗannan mutane ranar tashin alƙiyama min uburihim daga ƙaburburansu tu'ajjidu tu'ajjiju afwahuhum nawa wuta na balbali ta bakinsu haka za su taso wuta na fafal fafal fafal kamar yadda in kai numfashi kawai kaga wuta na fita saboda ita kaci kaci dukiyar maraya kila ya rasulullah wa man hum aka ce suwaye ne waɗannan kala alam tara anna allaha qal ha kai baka san Allah yake innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira baka ji abinda Allah yake ba dama lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu suna cin wuta ne kawai a bakin su kuma ranar gobe kiyama za a sa su cikin wuta mai tsananin kuna baka da wannan ayar ne to wannan kaga yana da ban tsoro ko da hadisin ba'ifi ne dai ayar ai ita sahihiya ce ko to Allah muke roƙo ya dadar da mu duk da ba'ifi ne ya dace da ayar shi yasa wasu malamai suke sa wannan hadisin a ƙarƙashin wannan tafsirin a wannan ayoyi suna da ban tsoro ko da iya iyakacinsu kawai aka tsaya ya isa a nesanci dukiyar maraya ko da ba ƙara wani bayani ba ya isa a ce dukiyar maraya abun tsoro ne kar a taɓa ka ballantana kuma akwai rashin mutunci da kuma rashin ƙima da za a ganka da ita ta gefen marayu daga zarar marayun sun gane babansu ya bar musu abu kai ka cinye to baka da ƙima. kai yayan banza ne babban banza ne ko don haka baka da wata daraja abun waɗannan yara bayan sun girma lokacin da kaci ba su da wayo amma ai za su yi wayon su sani to kuma baka da wata daraja abun su Allah ya kare hadisin da malam ya kawo ya rufe ayoyin da shi wanda shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha kudu. Wa nabi Huraira ta rabi ta’ala an huwa an nabi sallallahu Alaihi wasallama kawal, ijitanibu sab al-mubiqat. Ijitanibu sab al-mubiqat. Ku ne tsanci bakwai masu halakarwa. Kaga annabi sallallahu Alaihi wasallam da lissafi ya kama yi, ku nisanci abu kaza. da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba za a tsaya a shaurara ba tamkar kamar yadda yi wannan saboda ya iya karantarwa sai ya ce bu sab'a al-mubiqat ku nisanci bakwai masu halakarwa kaga kowa yana da bukatar ya san wa'anne ne hankali zai dawo wurin yanzu in da hankalinka ya tafi wani wuri ma za ka dawo ka ji wa'anne ne bakwai ɗin nan masu halakarwa sai ya shi bai ce komi ba Ƙadu sai suka ce ya rasulallah ma'unna wa'anne ne ka ce bakwai masu halakarwa a nesance su suwaye ne ƙara sai ce a shirku billahi shirka shirka tana halakarwa ka nisanci shirka duk abu mai halakar da kai shirka ita ce gaba wasihiru sai tsafi tsafi abinda ya sa ya ce tsafi da ya ce shirka kawai bai ce tsafi ba allau sai a ɗauka tsafi shi ba wani abu ba ne to shi ma mai halakarwa ne domin nau'in shirka ne to amma mutane su sai su ɗauka kamar tsafi wani ilimi ne kawai ake samu amma kafurci ne ai tunda kafurci ne to kana shigansa shikenan kana yin tsafi ka kafurta kuma ka halaka idan muka duba shirka tana da ainihin abubuwa daban-daban ko kuma tana nan fanni daban-daban wanda in ba ka yi karatu ba ko an karantar da kai ba ko kana shauraron karatu ba zai wahala baka fada wata shirkan ba domin akwai waɗanda su mushirikai ne ta gefen duniya kawai su bautar duniya ne damuwarsu wani kuma riya ta nan yake shirkarsa wani kuma wajen girmama wani bawan Allah a nan yake shirkarsa wani kuma wajen soyayya a nan yake shirkarsa shirka ba wai wani abu ne ɗin haka guda ɗaya kawai gashi nan in ka zo kawai za a gane shi sai ka kewaye ka tafi ba mm-hmm. watsa yake kawai watsa yake a duniya duk inda kai za ka iya yin karo da shirka don haka ake so duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi ta neman ilimin tauhidi kai ta gane yadda za ka gyara aƙidar ka tukunna ta kubuta daga shirka to Allah ya taimake ka ka samu ka tsira ta wannan gefen sauran su ayyuka mai sauƙi ne shirka ta fi ɓuya fiye da ɓuyan da tururuwa take cikin duhun dare da motsinta yadda yake ɓuya takun tafiyarta akan kan baƙin dutse a cikin duhun dare yanzu cikin duhun dare tururuwa tana tafiya akan falalen bakin dutse zaka ganta baka ce kan bakin dutse zaka ganta to amma ai in baka ganta ba kila zaka ji motsin tafiyarta kif kif kif kif zaka ji to ya za a yi to ba za ka taka ta ba eh kaga dai baka ce kan bakin dutse kuma tafiyar ka ba motsi yake yi ba kara yake yi ba balle ka ji karan tafiyar ta ka kauce eh kuma in ka taka ba za ka gane ka taka shirka ba kana ta tafiyar ka baka sani ba kai karo da shirka to haka shirka take ya za a yi ka gane in sai ka haska ko kuma a haska ma in ka haska kan za a ga ba ko da kan bakin dutse take ko in kuma da rana ne ma za a ganta to amma baka samu mai haska maka ba kuma baka da tocin haskawa ka rinka taka su kenan kana wucewa kana nan kana tsammanin musulmi ne kai ashe mushriki ne wannan kuma manzon Allah ne ya wannan misali sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shirka akfa min dabibin nan Tafi fi ɓuya fiye da tafiyar tururuwa baka a kan bakin dutse cikin duhun dare shirka yadda ta ɓuya ya fi haka ɓuya kwashe ya kamata mu nemi ilimin tauhidi shi ya sa gefen ahli sunnati wal jama'a suka fi ƙarfafa wa'azinsu da kiransu da da'awarsu ta gefen tauhidi babu majalisin da za a zauna baka ji an tabo tauhidi ba shi yasa ma waɗanda suke da ra'ayin bid'a ra'ayin shirka kana su kuma magana kaɗan shirka shirka shirka shirka eh su ba su da wa'azi in ban da shirka shirka to ai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba wa'azinsa duk haka ne kuma in ka kalli qur'anin ma gaba ɗaya qur'anin daga an tabi ana cikin kissa sai ka ji an kawo magana shirka an kawo tauhidi ana cikin karantar da kai hukunce-hukunce sai ka ji an dawo gefen tauhidi ana tsoratar da kai shirka ƙura'anin haka yake gaba ɗayarsa. don haka bakwai ɗin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masu halakarwa sai yace ce akwai ashirku billahi shirka da Allah shirka da Allah wani soyayya ne muka ce shine shirkar sako son da yake yi wa wani bawan Allah har ya fi son da yake yi wa Allah ya masa shirka saboda son da kake masa ko tsoron da kake masa yana iya zama shirka saboda tsoronsa kake shi yasa har kayi abin da Allah ya hana ka don neman yardarsa kai shirka saboda son da kake masa har ka bar yin aikin Allah ka koma sai kayi nasa kaga anan yuhibbunahum ka hubbillah ko wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai masu rikewa masu rike kishiyoyi ga Allah yuhibbunahu suna son su ka hubbillahi kamar yanda ake son Allah irin son da ake yi wa Allah irin wannan son suke yi wa waɗansu bayin Allah amma masu imani ma haka ne na amanu amma su masu imani a shaddu hubban lillah su sun fi nuna tsananin soyayyarsu ga Allah lokacin sallah in yayi ba sai mai gidanka ya ce tafi sallah ba ana kiran sallah kawai dai ka tuna masa sai ka ce mai gida an kira sallah sai ka kama hanyar masallaci ba sai ya ce kai tsaya in je in yi sallah in dawo tukuna ba duk gaba ɗaya ku tafi in kuma ka tsaya ka ce bari ka yi aikin mai gidanka har wannan salatul jama'a ta wuce ka sai mai gidanka ya dawo sannan ya ce maka to kai ma je ka kai sallah to fa kana masa tarayya da Allah ya khafunahum akifatin menene suna tsoron wayan mutane kamar irin tsoron da suke yi wa Allah sannan suna son su kamar wayancan kuma soyayya ce suna son su kamar yadda suke son Allah ko ma sun fi son su fiye da Allah to wannan duka hanyoyi ne waɗanda an ambace su a matsayin shirka shine al-muhabba an yuhibba ahadan min al-makhluqina mutun yaso wani daga cikin halittu ka mahabbatillahi kamar yadda yake son Allah au abamu ko ma yafi son sa fiye da haka za zaka same shi yadari hadal insan wa yatlubu mahabbatahu aksara min mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala yana neman yardar wannan bawan Allah yana ta nuna masa soyayya fiye da son da yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wal billahi kuma haza yujadu fil nasi wannan yana samuwa cikin mutane mala ya ce wuzu bin billahi domin ba ƙaramar fitina bace sannan kuma daga cikin irin waɗannan abubuwa da ake samu ya zama shirka umul insan mutum zaka ga ya tashi yusalli yana sallah wa yuzayyinu salatahu yana gyaran sallarsa bi na fulanan yarahu saboda ya ga wani na kallon kaga shi kuma shi gefen riya nan yake shirkarsa in ya ga ana ganinsa sai ya tsaya ya yi tsayuwa mai kyau ya kama ƙasa ya rike girji mai kyau ya fitar da harufa a wajen ƙira'a mai kyau ya miƙe ruku'i ya ɗago haɓɓa kai ka ce abu ne yake sallah saboda me wai ana gani bari ya gyara a ce kai lalle wannan ya fahimci sallah shi kenan shi yasa ka gyara sallah yau don a ce ka fahimci sallah amma a gona kai kaɗai ba haka kake yi ba ko ka shigo masallaci ba kowa ba haka kake yi ba to wannan kana yin shirka kana gyara sallarka don ana ganinka ko kuma mutum ya sumu liyuqali innahu rajulun abidun yasu ko mutum kaga yana ta kokari azumin litinin alamis kuma yana bayyanawa ba kai ma ka sani yayin ni alamis duka azumi nake yi kai ba ka gajiya wallahi kullum eh ka mun tai na ce maka ni azumin litinin da alamis nake yi. wai shi yayi auliya wallahi to wannan riya ce kai dai don a ce maka mai azumi ko mai kokari ka yi tsakaninka da Allah ne wannan kuma ko da an faɗi ya rage ga mai faɗan wani kuma ya tasaddaku na innahu julun karimun yatasaddaq sai kaga yana ƙoƙarin bayyana sadaka don a ce wani karimi ne akwai sadaka don haka yake idan zai ba da abu so yake a gani don a ce yayi ba wai don Allah ba to wannan shirka ce shi ma yana daga cikin abin da ake ce musu shirkul asgar riya kaga riya'u wa sum'atu duka shirka ce shirkul asgar ko kai abun ka kai ka fadi oh, oh, oh. wallahi da yake jiya ban samu bacci ba wallahi ko ya kwana yana kiyamu laili kaga ba wanda ya san kayi ka zo kana faɗi kiyamu laili ka kwana yi to wannan kaga kayi nau'in shirka ka kenan kai kuma to wannan idan aka tashi alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala za a zo sai a kawo ladan azumin da kai na riya ladan sallar da kai tariya ladan sadakan da kai nariya ladan qiyamul lailin ka na sum'a ko kuma kana karatun alqur'ani saboda ka ji ana shauraro sai ka rinka yi kana yi mai kyau kana kakalo shi kana yi kana kakalo shi kace kai ai ba kamar wani a alaran mu'min na eh ka san ana musaffa kowa so yake ya burge wani kuma in yana karatun kai da kanka ka san ba wai wannan bai damu da ya burge ba kuma har so ake wai kamun sa ya wuce shi karatun kawai yake wannan ai sai sa mutane ma bacci wani kuma in ya karba har zabura zaka ga yana yana fitar da haraji kaza ne mm, mm, kaza ne mm, tara ne kilo ne gindi ne eh eh kaji ana shewa shi kuma eh kan ya fashe ke shege shi eh haka zai ji a karanta shege ni ai na ya ga musu to shi kenan ka ya ga addinin ka iya ka kenan za a zo da irin wa'annan mutane da suke yin abu don a yaba musu sai a tara ladan sadaka a tara ladan karatu a tara ladan sallah a tara ladan azumi sai ka gan shi gashi sai ce to amma fa ba ni kai wa wannan aikin ba wannan ladan na wanda ya mini ni don ni kawai wanda ya yi don ni shi ake ba wannan ni ba zan yi tarayya da bawa na da wani bawa ba Tunda da ka yi don ni ka yi don wane ka bauta min ka bautawa ne ka je na haƙura na barwa wane ba inda za ka zama bawan mu biyu ana agana shuwa ka ni na wadatu daga masu yi mini shirka ani shirki daga shirkarsu na bar muku man amila amalan asharaka fihi ma'in gairi duk mutumin da ya aikata wani aiki sai ya yi shirka da ni tare da wani na sai ya haɗa mu a wajen ibadar taraktuhu wa shiraka sai in bar shi da wannan da ya yi min shirkan da shi sai ce ka je wajen sai baka lada to kana ga wancan zai bashi lada me sunan abun halaka me sunansa tabewa me sunansa asara kaga ya fada almulika cikin masu halakarwa daga cikin shirka irin shirkokin da suke koye akwai hubbu duniya al'amalu duniya fakat mutum ya dage duniya kawai yake so aikinsa duka duniya ɗai. lubbul insan tunanin ɗan adam da basirarsa gaba ɗaya ya miƙa wa duniya ya na zahiran ko da hayatin duniya ta gefen neman duniya mai ilimi ne ya san yadda zai yi tarko ya kama ya san yadda idan aka yi masa tarko zai tsallake kar a taba masa ko is a cikin dukiyar duniya ya san wannan ilimin amma gefen addininsa bai dame shi ba fatilun bi ku. basirin naqidin zaka same shi mai basira wajen neman duniya fatinin mai kaifin tunani mai kaifin hankali na ƙidin tacacce wajen yadda za a yi a samu da yadda za a tsallake cuta amma a gefen addininsa balidi ne balidi ne ta gefen addini kana taba shi ta gefen addini ta wannan ba hai malamai ba sai malamai mu dai ka tambaye mu kawai yadda harkar kudi take so wannan ibnu Husaini ko eh, al-Husaini yace yana daga cikin nau'in shirka amma boyayya ce al-insan wa aqaluhu tajiduhu mu'allaqan bid-dunya mutum hankalinsa za ka samu rata yake kawai da duniya wa fikruhu tunaninsa da duniya ya ɗamfara da duniya kawai wa naumuhu wa yagzaduhu in ya kwanta kafin bacci ya ɗauke shi tunanin lissafi kawai yake lissafi duniya duniya har bacci ya ɗauke shi yana lissafin duniya yaqzatahu yana farkawa to yau kuma koyaya kasuwar abun nan din nan lahadin nan za ta za ta yi mana kayya kasuwanni ranin nema wallahi wannan wa ba wai addu'ar farkawa daga bacci yana farkawa yau lahadi ko za a samu awaki ko a samu filani za su shigo su sai magani ko za a samu sai da yadi ko yaya gwanjon nan namu ko zai samu shiga yau to Allahu alam koya kasuwar gugunan nan za ta yi ko za a yi fasinja eh shikenan baccinsa da haka yake bacci falkawarsa da haka yake falkawa duniya to irin wannan za ka ce to wannan kuma ai a ce shi ma mutum ya yi shirka? Eh, a ce ya yi shirka? To, ai, annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam dama ya ce akwai bayin Allah akwai bayin kuɗi. Wani fi yanda zai nemi kuɗi, to lokacin bautar Allah na yi zai koma bautar Allah, zai bar maganar kuɗi. Sannan kuma duk yanda yake son kuɗi. in suka shigo haramun ne ba zai karbe su ba ba zai ɗauka ba kuma duk yanda zai kashe kuɗi idan aka ce wannan hanya haramtatta ce ba zai kashe su ta wajen ba duk yanda suka zo da kyau da yawa in aka ce ta hanya haram ne to ba zai yi amfani da wannan hanya ba sai ya tsallake sai ya fi ƙaramar hanyar da zai samu kaɗan na halal to wannan ba zai zama abdu dinar ba ba bawan kuɗi kenan ba bawan kuɗi shine wanda zai fifita neman kuɗi akan ibada ya fifita son kuɗi akan addinin Allah akan Allah akan annabin Allah akan duniyarsa ta fi masa lahirarsa kawai shi ta ko ina yake kai ne ba in game da kuɗi ne wallahi he mutu da mutum yawwa farin gama ni fa bani da kyau ta gefen kuɗi ba to irin su in aka ce shirka ne sai ce a'a to ai a ta'isa abdul dinar irin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ta'isa ya tabe abdul dinar bawan kudi me dinari ba kudi ba anna hadha yasjudu lidina eh, eh, an an taba ganin sa ya aje kudi yayi sujuda a gaban su yayi musu azhar ya yi musu la'asar to amma an kira shi bawan kuɗi ai ba su jada yake musu ba ya fifita sonsu da nemansu akan addininsa sannan kuma baya barin nemansu kuma baya jiran halacci daga mahalicinsa kawai ta ra'ayin kansa kawai gefen kuɗi shi yasa sai Allah ya kira shi bawan kuɗi ba bawana ba domin bawan Allah duk yanda yake samun kuɗi lokaci yayi zai rufe sai tafi sallah di yanda yake son kudi ga su sun zo in aka ce hanya haramtatta ce zai rabu da su to wannan ba bawon kudi ne. mai neman su ne kuma ta hanya halal kuma Allah ya yarda a neme su don duk mutum babu wanda ake ce masa mutum wanda ba a sa masa son kudi ba ko akwai zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i walbanina walƙanaɗirin muƙanɗarati minar zahabi walfibbati walhairil musawwamati wal'an'ami walharas ya ce zalika mata walayatin duniya wallahu hu, husnul ma'ab kowa ai yana son kuɗi amma yake haƙura sai in halal ne kowa yana son kuɗin amma sai ya aje neman kuɗin sai ya tafi bautar Allah haka ne ko ba haka bane to amma abdul dinar shi bawon kudin shi lokacin bautar Allah ma neman kudin yake inda Allah ya haramta a nemo su ma ta hanyar ma neman su yake yake kai malam bari mu fa yanzu yaki halal yaki haram kawai mu dai kudi kawai su zo habayoyin kudi suka zo kowa ma ba he mun mallake shi ba har su ustazun da suke cewa Allah ya ce annabi ya ce nan za a gansu gurin mu kai dai kudi su zo kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi ka ji abdul ka neme su ta hanya halal sannan kuma lokacin neman su kar ka hada shi da lokacin ibada ina ba masu shaguna shawara kar ka rika cewa yaranka ku jira mana in yo sallah in dawo ku tafi kiran sallah aka yi rufe shagon ku tafi ku je ku yi sallah da kai da su duk bayin Allah ne ba bayinka ba ne su kai ka tafi bautar Allah su su bauta ma wai ka dawo ka ba su izini sannan su tafi akwai kuskure rufe shagunan za a yi sai a tafi sallah in an dawo gaba ɗaya sai a zo a buɗe sai a lulluɗe kayan in an gama sallah sai a dawo sai a buɗe to wannan ana tsallake wannan haɗarin Allah taimake mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya tabbatar mana irin waɗannan su ana kiransu bayin kuɗi ta isa abdul dirham wato ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa wani kuma bawan kayan alatu ne na gida in ya shiga falonsa ya gade ga shimfiɗu ga kushi-kushi masu kyau ga kayan kallo to anan fa ba ruwansa da hayya alasala ba ruwansa da a tafi karatu ba ruwansa da a tafi wurin wazi haba ga kayan kallo ga jin daɗi ga falonsa ya haɗu kawai sai ya zauna ya tashanta kewa duniya ta samu bayan Allah na masallaci suna ɗaukan darasi suna karatu shi kuma yana falonsa yana kallon duniya yana kan kushin ɗinsa yana jin daɗi mu kuma muna nan a tattakure musussunku ya kagaji da zama ka kishin gida kagaji ka mika kafa kagaji ka yi tarabbuyi kagaji ka yi zaman ɗaga gwiwa kagaji duk dai don mai don neman yardar Allah don gane addini shi kuma yana can kan kushin ɗinsa yana ji ya sani kuma ana na ana karanta hadisan manzo Allah yana can kan kushin cikin falon yana jin daɗi, yana kalle kallen duniya ko ana rawa ko ana dirama yana kallo to anan ga abubuwan da manzo Allah ya tara yake ta isa abdul dinar bawan kudi ya halaka ta isa abdul dirham bawan dirhami ya halaka dinare da dirhami wanda dala da pounds suka halakar da shi yanzu wani shi dukiyarsa ba a lissafin naira sai dai ke dala dala kaza yake da shi dala kaza sai ce ta isa abdul khamisa bawan shimfidu shimfiɗa na gida ya halaka wanda shimfidar gidansa ke yaudararsa ta hana shi zuwa karatu ta hana shi zuwa jam'in sallah ta hana shi zuwa wa'azi ta hana shi zuwa ibada, to shi ma ya halaka ya zama abdul khamisa shi bawan wannan jin daɗin ne kawai maimakon bawan Allah waɗannan hadisi ne ba ingantacce ne kuma hadisin ba wai hadisi ne wanda yake ko a a ba yani asiyabu bawan tufafi shimfiɗu shi yasa Alkanisa kenan ta isa abdul khamila ni alfirashu Alkanisa riguna alkamila shimfiɗu ba wa'in na abubuwan suke yaudarar su wani in ya sa rigar sai ya rika ji a jikinsa ko a sabu bai kamata ya raba da wani ba sai kaga yana haka yana kyama asabu ya haɗa kafaɗa da wani baka sani ba kila wani na gun Allah ya fi ka shi suturan da yake da ita kawai ita take rudarsa shimfidar gidansa kawai liyafar gidansa yake rudarsa abdul kamila kenan yani al-firash Allah ya mu sai yace ta isa wannan mutum ya taɓe in aqa in utiya radiya wa illam yuta sahiba shi kullum ko ibada za a yi in akwai dan samu zaka je na yabon abu amma in baya samu to zai bata abu in ana bashi yanzu nan zaka ji yarda in kuma ana hana shi to yanzu nan sai fushi zai kyamaci abun ya tabatawa kawai ko ɗan siyasa ne in yana bayarwa to yanzu nan sai ka ga amma canja masa suna ko baya sallah akwai wani ɗan siyasa da aka sake masa suna a arewacin najeriya eh baya sallah ba amma aka canja masa sunan eh an yi wani aiban da ake ce masa Olu falaye. Oluko, wai aka ce ku ne ba ku san sunan shi ba ai awwalu ne falayen kuma falalu ne ka san falalu kuma a hausar arewawa wai fadon fadlu awwal fadon wai shi ne olu falayen ka ji siyasa in udiya rabiya wa in lam yuda sahida in an bashi to ba ka makka in kuma baka bashi to a lalace a baka maka ko kai mutumin kirki ne yanzu idan da za a ce ga wannan mai kudi ne ana samun kudi a gunsa wannan kuma malami ne wa'azi kawai yake yana ce musu kaza ba kyau yana ba su kyautar ayoyi da hadisai kana zamani wajen wa za a fi zuwa eh? saboda ɗan kyautar da yake ba su sun yarda wannan kuma tun da baya bayarwa shi kaje Allah aka ce Allah ya ce ne eh, bar ni da Allah an bi kasuwa ta Allah ya ce zan ci ko annabi ya ce zan yi miya da shi eh to akwai ranar ganin sakamakon isgilanci wa addini in udiya radiya wa illam yuda saqiqa Allah ya kare mu in an wato in ama Allahu alaihi qala hadha rabbun karimun azimun jalilun ranan da Allah ya bashi wani abu sai kaji yana ta ce alhamdulillah alhamdulillah idan kuma aka dan jarrabe shi sai ya fara ta to ko yanzu duniyar ma dai ba mu gane ma matsayin mu ba wallahi har na da kuɗi kana nan ka kasa samun nace fa ne to wai ni ban gane ma alakar mu da Allah ba har na ga gidaje ga kuɗi ga motocin hawa kai kuma kullun sallah ba ka da ba? to fa yanzu ya fara tuna Allah nan ko anya da gaske ne ko ba haka bane jama'a amma idan Allah ya bajjala shi ya bashi ya ci ya samu mukami ya samu kuɗi ana amallahu alaihi Ƙara hadha rabbul karim al azim haba ai iko sai Allah Allah ya taimake ni kai duk wanda ya riƙe Allah ya more kai ai alhamdulillah amma ba baitin jarrabawar kuntatawa Allah ya allazi yastahiqu kulla shay'in maimakon Allah ya cancici kowane abu ya maka kawai kace shine ko ma ya guntata maka kace dai shine ubangijinka alhamdulillah ala kulli hal in ma ya maka baiwa alhamdulillah wa in lam yuba sahida amma shi wannan ba ba shi ba batare yake Allah ya kare mu wal iyad billahi wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane man ya Allah ala haram, akwai wanda za ka ga yana bauta Allah a gaba gefe-gefen addini yake tsaye shi bai fadawa duka Allah ya ce udkhulu fi salmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya shi yana rabe ina nan in naga an ci in fada duka in naga an fafare sai ce to kaga irin da ni da ma shi yasa ban yadda da shi ba eh yanzu wani tsoro yake shigo masallaci kar a mamaye gun wata ran ce ina waje duk abin da zai faru eh yi fit wallahi eh. a a kar ku ce fadu wanda ya zauna waje haka nake ne a me yin hakan yana nan gefe yauwa cika yake yi a yi karka tsargu ba haka bane an gane ko ya abudullaha ala haraf bautar Allah yake a gaba shi a gaba yake bautar Allah fa ina sabahu khairun idma annabi idan a cikin wannan harka ta tafiyar addini ya samu alheri sai ya nutsu yace haba ai addini sai sunna haba ba ai duk wanda bai gane sunna ba yayi asara ai eh <laughs> idma annabi wa ina na fitnatun idan kuma kuka je aka jarrabe ku aka jarrabe ku ko aka yi accident ko kuma motoci suka lallace wajen tafiya wa'azi ko aka sha wahala aka bata hanya aka yi ta bin burtali ko matsala da ta samu ko aka zo aka zarge ku aka ce kai ba a yarda da ku ba aka zo aka kama wa'insu ana ta su. sai ce to kaga wannan tafiyar gara mutum ya ja baya wannan in asabahu fitnatun idan fitina kirin ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya koma gefe to ni fa dama ina dan leke ne in ga halin da suke ciki ba ruwa na to irin mai yin irin wannan addini kasirar duniya wal akhirah Allah ya ce ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira shi ne wanda in uɗiya ra'ziya wa illam yuta sa'ida ta isa wanta kasa ya taɓe ya lalace Allah ya kare mu mutum ya riga ya shiga irin wannan hali ya shiga irin waɗannan al'amurra da aka lissafa a nan kai wallahi ya yi asara kuma idan muka duba da yawa mutane haka suke da yawa wani yana son abun amma yana bin gefe-gefe yana cin koton kawara sai yana gaigaye yana gaigaye yana gaigaye shi wai kar ya haɗiye a kama shi to garin gaigayen sai babban kifi zai zo ya haɗa ya haɗiye shi kuma haɗe ƙugiyar ma Allah ya kare mu to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'ul mubiqat bakwai masu halakarwa ku nisance su daga ciki yake ayace ashirku billahi bayan an tambaye shi ashirku billahi wasihiru sai tsafi asihiru tsafi yanzu kana tsammanin tsafi a kasar Hausa in aka aje fili guda biyu wanda baya tsafi duka wanda aka caje shi bai tsafi bai taba tsafi ba eh inde bai tuba ba wanda duk ya taba yi bai tuba ba da wanda yake yi a yanzu su taru a can wanda bai taba yi ba da wanda da yayi ya fahimta ya tuba a taru a can ko su waye za su fi yawa eh a ce wanda bai taba canfi ba ko kuma ya taba yi bai tuba ba ya je can wanda kuma bai taba canfi ba ko kuma da ya yi amma ya tuba ya je can waye za su yawa eh a to ai in bai tuba ba ka ce aka ce wanda ya taba yin tsami bai tuba ba da wanda yake yi yanzu dusu su koma can ai duk laifin da baka tuba ba yana nan like mai canfi a da yanzu bai yi amma bai tuba ba ya koma can wanda kuma ya taba canfin amma ya tuba ko kuma bai taba yi ba baya yi su kuma su taru a nan don da wanda ya taba yi ya tuba da wanda bai taba yi ba da wanda bai yi duk ɗaya ne yanzu ba a ce masa mai canfi wanda da yana tsafin yawa tsari yanzu yana daidai da wanda bai taba yi ba wanda kuma yana tsafin da yanzu kawai abin da ya fi ƙarfinsa ya bari bai tuba ba yana daidai da mai yi a yanzu Jihama, ai mu da sanda muka yi dambe idan na tsaya kai biyar za ka gani he ka rasa wanda za ka nausa he kai kanaushin na banzan to ka naushi kiska ga inda kan na gaske yake he ka naushi na banza shi kuma he kawo ma nasa naushi ka shi na banza he kwanda mama na gaske to shi wannan tsabin yanzu har taushi yake ji yaran yanzu ai ba tambaya wannan wai yaro daga an kawo mar duka kawai kimis ya faɗi da yanzu wannan ya tuba wani ba wai ɗansa ne ya dawo an kwankwaɗe shi da sanda a dandali ya kawo mu kuka ya kama kuka yana kyarma ya ce Allah wadaren yaran yanzu yanzu duk ƙoƙarin da na maka ka lalata shi kai kuma ka kasa neman naka mu ba mu tar da iyayenmu ba ma haka muka dage muka nema yanzu mu a zamanin mu mutum ya isa ya buge mu da sanda kuka yake yi wai ɗansa ya lalace yanzu shi bai iya zuwa dandalin bai iya daga bandar amma haushe yake ji kaga ba tuba yi ba ya gagara ne to a sihiru tsafi yana daga cikin abun da ke halakarwa. domin wani idan aka ce tsafi halaka ne sai ya riga ganin kai yadda Allah tambayar asiri ne ba matsalar su kenan sai su hana ku asiri kun fi kowa ya zama kaman kabewa kowa kawai ya zamanto kawai kamar abun nan daga an taba ka kawai he ka yanku ka soku eh ba tambaya haka nan waye yace ba kyau wai asiri ne to ai larabci ne asirin asiru ne ai tsabi da aka ce ashirku billahi sai aka ce me wasihiru shine asirin naka sihiri ko hausa ce tsafi ake nufi inda hausa ne ke tsafi ko dabo tsafi ko dabo shine asihiru mai dabo shine zai yi haka sai ya yanke hannunsa kana kallon wuka yana yankawa har ta wuce kuma ba hannun ya yanka ba ɗan dabo kenan kaga wannan sihiri ne ko kuma ya tusa dogon bida a hanci sai ya nutse dabo ne dabo ne ai zahiri ne bida ai ta fi nan tsawo amma hitali ne Allah ya sauke to irin waɗannan masu karantar da tsafi kaga tsafi ne mutum yana zaurensa kawai sai ya yi kulumboto ya yi kulumboto sai wancan yana can sai ya ji kawai ba ya iya yin komi sai yadda matarsa ta ce ta je gun matsafi ya mata tsafi ta mallake mijin in ya dawo mu gani nawa ka samu ce gashi wa'incan din ba sai babu saura wallahi mu gani he ta shashafi a jifan tukunna wani ne mijin kai ne mijin kai ne malam musa <laughs> to sihiri ne an masa tsafi an yi tsafi bai isa ya kaucewa shawararta ba shi kuma wancan malami take ce masa kai wannan malamin nawa ki zo mu je in raka ki wallahi in kai ki wajen malami na wai shi kuma yana can a zaure malami ne eh Ɓarawo in zai tafi sata in yaje masa ulumbotai sai ce to yau ba sojan da zai bi wannan hanyar ko ɗan banga mun daure dajin sai kun yi fashin ku kun gama ko za a zo kuma ya ɗauru an daure dajin sai ka ji ka duba yanzu yanzu suka tashi yanzu mota ta ce wallahi hadin da haɗin bakin 'yan sanda ba wani hadin bakin 'yan sanda tsafi ne ‘yan sandan ba za su zo ba sai ‘yan fashin sun gama sai a ce suna wucewa ‘yan sanda suka zo sai a riga ce ai wallahi ‘yan sandan ne ma ai wallahi da haɗin baki suka yi su suka sai da musu hanyar ba wani malaman tsibbu ne matsafa ne suke ɗaure daji kai da makaɗan da matsafa ba in aka haɗa wasa in hadiri ya haɗo sai ya haka sai ya ce ba dai nan ba sai ai ta kiɗa kawai ana rawa ‘yan mata na abin da aka ga dama kawai har gari ya waye ba za a yi ruwan ba tsabi ne watakila kai baka ɗan yi yawon ƙauye sosai ka san wannan ba kai ɗan birni ne kawai yanzu kai baka sani ba lokacin da an gyaru an sha wa'azi ka sani matsafa suna nan suna yi kuma wai wasu ma malamai ake ce musu kuma kaburci ne tsafi duk mai tsafi kaburci ne ko da ƙura'ani rataye kusa da shi barin gama da yawa malaman fikihu suke cewa idan ka yi sallah ka gama sun mata bayyana laka sai ya bayyana gare ka annal imama kafirun ashe limamin da ya jagorance ku kafiri ne wajaba alaikal i'ada wajibi ne akan ka ka sake sallar abadan to kafiri antoni ne zai zo ya shiga gaba ya sallah eh ka san dai an ce sai da kuka gama sallah sai ka gane ashe liman din kafiri ne ka san ku ba kafiri ne zai zo har shi limanci ba kafirin cikin rigar musulunci sai ka gane matsafi ne to wannan sallar ka sake ta har abada malamin tsafi yana yi muku limanci ba ku da sallah mata su zo ya musu aiki barayi su zo ya musu aiki sihiru almubiqat masu halakarwa tafi na ciki eh to yanzu da ka gane ka dena eh Allah subhanahu wa ta'ala yake wattaba'u ma tatalush shayatin ala mulki Sulaiman sai ce wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimunan nasa sihira sai ka ce ba kafirai bane mutane suna tabi mata talu shayatin abinda shaydanu suke karanta musu kurun kururun kutukunkum wato awayen su addu'o'i ne ban iya su sosai ba ina addu'o'i ne shaydanu ne suke koya musu wasu addu'o'i eh yanzu idan da zan ba malam sani lasika akwai waɗansu addu'o'i da ya shaji a wajen wasu tsayin tsofaffi tsofaffi eh, shi da yake bai da mantuwa san shi ya in dai na bogi ne yana rike shi gobe yana kokari a dai ni take ce maka yana rike ba wai nace shi kada yake rike ba suna nan irin wayannan addu'o'in da shaidanu suke koyawa mutane addu'a ce ba ta da asali kuma ai aikai ma ta taru shayatin ala mulki Suleiman, akan mulki annabi Suleiman. dama daga nan suke kafa hujjar tsafi sai ce ai tsafi yana da asali annabi suleiman ne farkon matsabi duk wanda ya tsafi yayi koyi da shi subhanallahi Allah ce Suleiman ba kafiri bane annabin Allah manzon Allah za a danganta masa zafi, wai da tsafi ya mallaki duniya ya mallaki aljanu ya mallaki mutane ya mallaki dabbobi zai iya hukunta aljani zai iya hukunta dabba zai iya hukunta dan adam da tsafi ne wai lokacin da ya rasu sai ya bunne ainihin wannan sihirin a ƙarƙashin kujerarsa da haka ne in ya zo ya zauna kan kujeran sai ka ga aljanu sun kewaye dabbobi kowa to da ya mutu aka rasa yadda yi sai da aka samu waɗansu daga baya aka tono shi to shi ne za ka ga ana ta daidaita shi wai hatimin annabi suleiman hatimin suleiman suna ta tallar tsabi suna cewa daga hatimin suleiman shi ne allah ya ce wata ba'u mata ta fi su dai sun bi abinda shaidanu shaidanun malamai da shaidanun aljanu suke karanta musu kawai ala mulki Suleiman suna yin ƙarya suna ƙage suna danganta shi ala mulki Suleiman akan mulkin annabi Suleiman to wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba kenan bai yi tsabi ba ko domin tsabi shi kafurci ne sai aka ce to bai kafurta ba walakin na na kafaru sai dai waɗannan shaidanun da suke koyar da tsabi suke wa mutane tsabi kafaru su ne suka kafirta me yasa aka ce su sun kafirta yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane asiri to kai sarkin neman asiri ka nemi magani ba asiri ba asiri kan tsafi ne nemi magani in kana da damuwa ka nemi maganin wannan damuwar akwai magani halal ne amma banda sihiri asiri da ake can asiri asiri yamar ai tsafi yamar gai wani akwai asiri wani akwai tsafi hausa ce ba a faɗi ba sai aka faɗi da larabci kai kuma da ke baka jin larabci sai ka ce oh ai tambaya ce kariya tambaya ma sihiri ne sai dai idan ta biyo ta hanyar addu'o'i Allah ya kare ni to kaga ashe sihiri anan shi yasa annabi ya kira shi mai halakarwa tun daga aya wata ba'u mata ta tabi shayaɗin na lamurki sulaima wa ma kafara sulaima walakin da na kafaru kuma sihiri tsafi da ake ce maka kaburci ne halaka ne bata ne ba kyau haramun ne ba wai an ce ƙarya ne ba a gaskiya ne akwai shi amma ba gaskiya ne ka yi shi ba haramun ne ka yi shi wani zai ce a ba tsabin ne ba su ba su sani ba ne su ce wai ba asiri waye ce ba asiri duk wanda ya ce ba asiri wallahi bai sani ba ne ba wanda ya ce maka ba asiri Allah ma ya tabbatar mana akwai siri sai dai kafurci ne kuma duk malamin sunna zai ce maka akwai asiri kuma ana yi yana tasiri an yi wa annabin Allah ma amma kuma Allah ya bashi ayoyin da zai warware abu kuma kowane irin mutum ana yi masa asiri sai dai kuma idan yana da tawakkali ga Allah ya ɗauki wayannan addu'o'in kuma zai lalata abu an gane ko don haka tsafi tabbas akwai shi shine sihiri ba wai babu shi bane mutane ba su fahimci a wa'azi ba ba mai wa'azin da ya ce maka ba shi akwai shi amma haramun ne kuma kafurci ne in kaga za ka yi kaje kai ka yi ta yin kafurci yawwa domin sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri suka sihirce shi sai Allah ya saukar masa da a'udu a'udhu rabbil falaq da a'udu a'udhu rabbin nas ko kaga wannan sune maganin sihiri duk wanda yake tsoron kar a yi masa sihiri duk sanda za ka kwanta ka tofe jikinka da wayannan surori ka tofa ka shafe jikinka in Allah ya yarda duk sihirin mai sihiri Allah zai tsallakar da kai domin su ne Allah ya kare mu to sai na uku cikin masu hallakarwa sai yace me sai eh, qatlun nafs kisan kai daga tsabi shirka a cikin masu halakarwa babu zunubin da ya fi girma kuma sai kisan kai ‘yan uwanmu ne sanci kisan kai wallahi kisan kai shi yake biye tun mai kisan kai ya ɗauki duniya yake so kawai zai iya kashe mutum don ya ɗau kuɗinsa zai iya kashe mutum don ya ɗauki wani ɓangare na jikinsa ya yi tsafi ya yi sihiri don ya samu matsayi a duniya wani don siyasa sai a ce masa sai ya nemo idon mutum ko zakarin mutum ko nonon mace ko farjinta ko a ce ya kawo kan mutum a masa firfesu tukunna wai don ya yi mulki don ya shahara fi lillahi wace shahara za ka yi har ji daɗi har ka yi farin ciki a rayuwarka ka yi irin wannan aiki yanda kake mutum haka yake mutum yanda kake son ka ji daɗi haka yake so yanda kake so ka rayu haka yake so amma ka tura a kashe shi don ka ɗauki wani ɓangarensa ka yi tsafi kai ka samu duniya eh haka kuma wani aka kawai gaba za ta shiga tsakaninku kawai ya zo ya kashe ka wai shi yanzu hankalinsa ya kwanta ya kashe wanda ya hana shi jin daɗi a duniya to yanzu ku duba yadda ake kisan mutane yanzu yadda kasan ake kashe sauro aka kisan mutane yanzu ya zama Allah ya kare mu to Allah subhanahu wata'ala yana ce da mu inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulihim min khilafin idan aka samu ɗan fashi mai razana mutane mai kashe mutane to haka ya kamata a masa kamar yadda ayan nan ta ce saboda me a rika kashe su don a daina kashe mutane mai kashe mutane in ba a kashe shi to an rinka kashe mutane kenan amma idan ya san in ya kashe mutane za a kashe shi zai daina kashe wani don shi ma ya rayu yace jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu don me kashe bayin Allah Allah ya halici mutum bai ce ya mutu ba ka zo ka kashe shi to kamar kana fada da Allah ne yanzu idan nazo ina da tumaki na sai ka zo ka kama saran su da takobi kana kashewa da su kake fada ko da ni eh da ni mai tumakin kake fada to haka idan ka je ka samu ƙauyen mutane ka kakkashe su da wa kake fada da Allah da ya yi su bai tashi hallaka su ba bai ce su hallaka ba kai ka zo ka zama sababi yanzu kana fada da Allah kuma manzon Allah ya zo ya karantar da rahama hatta dabba a tausaya mata kai kuma kace mutum ba ba za ka tausaya mishi ba kaga kana fada da manzon Allah yuharibuna Allah suna yaƙar Allah wa rasulahu suna yakar manzon Allah masu yin irin wannan kashe-kashen kamar da Allah suke fada don suna kashe bayin Allah ba su cancanci a kashe su ba to jaza'uhum sakamakon su irin waɗannan idan aka same su wa is'auna fil ardi fasada suna yawo bayan ƙasa suna tabarna su ƙona dukiya su kashe mutane su ƙone dukiyoyi su kashe mutane wannan akwai barnar da tafi haka yas'auna fil ardi fasada suna yawo a bayan ƙasa ta hanyar barna to irin su in an same su an yi kattalu kaji ba a kakkashe su in ji Allah kara tausaya musu kar a ce a je a rufe su kattalu a kakkashe su au sallabu ko kuma a gicciye su a zo da su tsakiyar jama'a tsakiyar gari a bankare su a yi kurosin ɗinsu kowa yana gani bayan an kashe su kuma a bankare gawar kowa ya gani ya ce mugun ɗan fashin nan ne mugun ɗan ta'addan nan ne gobe wani zai ji tsoron yin haka an gane wannan ko hmm. au tuqatta aidihim ko kuma a yanyanke hannayensu in sata kawai suke wa mutane in dukiya kawai suke tabawa ba sa kisa to a yanyanke hannunsu a yanyanke kafafunsu to kafa aydiyahum wa arjulahum a yanyanke hannayensu da kafafunsu min hilafin da sabani in aka yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu sai a yi masa tarnaki wataƙila kai ba kai mu'amala da jaki ba baka san tarnaki ba ko to shine tarnaki zai ya dauki kafar gaba ta dama sai a haɗa da ƙafar baya ta hagu sai a daure shine tarnaki to an cire hannun dama an cire ƙafar hagu kaga mutum zai tafi a shashagide kuma kowa ya ganshi ya ga alama wannan mai yiwa mutane barazana ne ya ɗebe musu dukiya amma ba ya kashewa yanzu idan da shari'a ta Allah ake bi idan da musulunci ake bi wallahi barnace barnace nan da sun sauki qatlun nafsi kisan kai ba karamin illa bane Allah ya kare mu a now wa aklu mali yake eh wa aklu riba sai cin riba kasar riba tana hallakawa don riba tana iya mai da dukiyarka haram ranar da aka ce dukiyarka haramtatta ce ita kake ci ita kake ciyar da iyali me kake zamani? annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu jismin nabata bil harami fannaru aula bihi duk jikin da ya ginu da haramun wuta ce tafi dacewa da shi ka gina kanka da haram ka gina iyalanka da haram bari mu tafi a gurguje sai kuma aklu malin yatim cin dukiyar marayu wanda wajen waɗansu suka tamkar ruwan faro yake sha haka yake cin dukiyar marayu Allah ya sauke sai me wa tawalli sai kuma juyawa a guje yau musbahaf ranar gumuzu an zo an tinkari abokan gaba musulmai da waɗanda ba musulmai ba kawai kai ka gudu to ka ka fada babbar kaba'ira mai halakarwa a tawalli juyawa a guje yau maza'af a fagen daga shi ma haramun ne kaba'ira ce yanzu ne kake tsammani idan da za a yi jihadi masu juyawa a gujewa san iya eh wani ma kila liman ne yana gudu yana warware rawanin yana jefarwa don kar a gane shi ko? akwai lokacin da aka zo kafin a ce an gano masu laifi da wa'inda ba su da shi akwai wa'inda da gemunsu cike suna sa kaya irin na musulunci ya suka kawo zanzaro ya aske ya aje gashin baki kawai ya sai ya ɗaura ya sa sut daga an leƙa ya ce gogo saboda mai kar ya kamanta kansa ma da musulmi ai ciki da shi to ai ba wai an ce duk musulmi ba tunda kai ba shi bane kuma sai ka fita musulunci kawai don dai tawalli yawan zahab barin musulunci magun wasu ya da wuya eh wai an tare su aka ce kai ku ne boko haram ko yace aradu musallan ma ba ma yi wai ku ne boko haram ko yace kai wallahi sun sallah ma ba sa yi yace to ku wuce ne to wanda ya sallah ma ke shi ya ba bar musuluncin kawai to wannan ne zai zai tabuka wani abu at-tawalli yawm az-zahab juyawa ranar kuburni wa qasul musanatil mu'minatil ghafilatil sai yi wa mace mumina muhusana gafila daga irin abin da ake zarginta da shi ƙazafi hmm. wa'ina ka bar ganin su da lullubin nan wallahi in ka bar su ka bar banza ba su bari da duk shi ne wannan lullubin ɗan iska ne inna lillahi wa inna ilaihi ƙazafi watakila ita ba ta taɓa mayin zinan ba ba ta ma sanya ake yi ba ta ce ‘yar iska ce ka daina ganin su da wannan lullubin da hanya ce kawai ta samun su je su yi ginin ne kawai ba wannan wani wani kuma ya ga wata ta sa hadda niƙar ya ce aikin banza don kar a gane ta ne iskanci za ta to wannan yana daga cikin abu da yake hallaka mutane qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat mata da yawa ana musu kazafi ba aikin su bane ba su ma san ina ake yi irin wannan aikin ba sai a lika musu shi wanda yayi wannan aikin kuma sai ya sha bulala a wuta dindin matar da kace ta yi zina ko tana yi to a lahira bulalar jahannama za a yi taimaka kuma kana cikin jahannama tunda a duniya ba a samu alƙalin da zai ma ba to a jahannama za a yi ma mala'iku za su yi ma da bulalar jahannama kaga ko halaka ta ƙare a nan almubiqat suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisar ya dubi abubuwan da suka jibinci mutanen da yake magana da su sai ce to ku ne sanci bakwai masu halakarwa akwai inda zaka tarda kuma ya faɗi wasu ya faɗi wasu karantarwa takan jibinci yanayin mutane ba wai bakwai ne kawai ba amma a wannan majalisar dai bakwai ɗin su suka dace da majalisar shi ya sai sai kirga bakwai din sai dai yaya mun dan tsawon ko kowace tana da bayani don dai na kalli yanayin mutane ne an gaji sai ya sa dai muka rara a cikin amma kowace tun da an masu halakarwa ne suna da buƙatar ƙarin bayani da ayoyi kuma duk wanda ka ji hadisin ya ambace su akwai nassi na alƙur'ani akwai kuma ƙarin shawahid na hadisai da suka yi magana a kai don haka lalle ne mu nisanci wayannan bakwai ɗin nan da aka lissafa a nan mutum ya nisanci shugabansu shi ne shirka da sihiri abu ɗaya ne kafurci mutum kar ya zama mashiriki kar ya zama matsafi kar ka zama mai kisan kai kar ka rinka cin riba kar ka ci dukiyar maraya ba ta hanya mai kyau ba kar ka kuskura ka rinka yi wa mata kazafi wannan har mazan ma hmm. akwai wani azumi a suna wanda ake cewa azumin shugari a babu shi babu wani azumi da aka keɓe shi aka ce na tsoffi ne babu shi a sunna kun fahimci tambayar ya ce akwai wani azumi da aka keɓe shi a sunna aka ce na tsoffi to babu shi babu azumin tsoffi duk wani baligi in an ce wannan azumi ne to ana so shi ma yayi ba sai tsoho ba an gane ko sannan kuma azumi in za ka yi shi ka tabbatar da shari'a ta yarda da irin azumin kuma shari'a ta karantar da azumi amma kamar azumin tsofi ruwauɗe ko wannan ilhama ce kawai don babu wani ingantaccen hadisi da za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya azince wannan azumin duka wannan watan a matsayin na tsofi ka san ko shine shugaban dattawa ko to ya kamata da a ce akwai hadisinsa ko akwai ayarsa an yadda kowane wata ka yi azumi uku a ciki to tamkar ka azumce shi wannan hadisi ne ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka idan azumi idan watan ya kama ka yi uku idan kuma za ka yi iya litinin din ciki duka ka yi azumi alamis din ciki duka ka yi azumi wadanda duka azumi ne wanda suna ta tanada an gane ko litinin alhamis kwana uku kowane wata wannan shine dattawan musulunci suke yi kenan? to alhamdulillahi alladhi hada na lihaza wa ma kunna لولا ان an hada Allah kamar yanda muka ce akwai yan agaji suna neman taimako domin tallafa wa tafiya wa'azi mai gero ko don haka sai su tashi su nemi wannan taimako Allah Ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya. Sannan kuma tafiya wannan wa'azi ranar laraban nan ne, mai zuwa ranar laraba mai zuwa kuma za a tashi kamar yadda aka saba tashi cikin tawaga saboda tafiya cikin jama'a rahama ne warewa kuma azaba ne aljama'atu rahama alfirqatu azaba don haka mu rinka tafiya a cikin tawaga duk abinda ya faru da wani kaga za a tallafa mishi amma aka keta daji aka baro wani mutum a can baya shi kadai sai ka tararai mota ta lalace mishi ko mai ya kare mishi ko wani abu ya faru ba ya da mai taimaka mishi amma ana tare insha Allah ko tsoho tsotso tsoho aka hada masa zai samu man da zai dawo Allah ya taimake mu don haka ranar laraba ne insha Allah za a yi wannan tafiya ana daɗa tunatar da mutane Allah mu taimake mu Allah ya bada nasara a ah, sannan na'am na'am hanya bariki eh eh gida daga gidan mai eh nan ake bi to to an ce za a bi ta laini sai a bi ta ganta eh hanyar ta fi gajarta za a bi cikin garin laini sai a ratsa cikin garin ganta sai a tsallaka kogi sai garin mai gero ko to sai a samu wayanda suka san hanyar sai su yi na'am na'am eh ba nisa sai dai kana da burtalolin injiniya